Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala A yan uwa a wannan gida mai daraja wannan sirrin sirri ne wanda yake na daurin baki ne insha Allah ana rubuta shi yadda yake haka ana yin laya amma layar ana daure ta ne akan dutse sai a jefa dutsen a cikin ruwa insha Allah karim da ana sa sunan duk wanda ake so a rufe baki amma shi wannan memo ba a rufe shi baki daya sai an saka suna idan aka saka sunan sai a rufe sai a ida rufe shi idan aka yi rufe shi sai a yi laya idan aka yi laya ana ɗaura layan akan dutse bayan an nannaɗe ta sai a ɗaura ta akan dutse sai a jefa a cikin ruwa insha Allahu magana ta mutu bisa sai da wujudi sallallahu alaihi wasallam